Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan gashi yau na zo muku da wani babban project wanda yake da coin babba mai inganci da sauransu. Gashi nan mai suna WBC Mine wanda mine ne kuma coin din sai nan a kasuwa a yanzu haka yana kan manyan exchanges sannan kuma yana da karancin total supply ana kuma staking din sa a yanzu. So yanzu gashi nan ko ka shigo kai tsaye kai zo kai downloading din sa sai kai amfani da referral code daga baya kuma ka taba kan link din da na baka. daga baya in ka taba link ɗin zai buɗe bayan ya buɗe gashi ya sai sama continue kamar da kuka gani zai sama continue ko open sai ka taɓa continue ɗin to gashi wanda yake yanzu zai yi sai ka shigo nan inda aka sa sign off sai ka danna sai ka yi sign off a gashi nan zai yi sign off sai abin da za ka yi zaka ka sa email ɗinka a nan sai su tura maka ko sai su tura maka wasu code sai ka je ka ɗauko gashi sun tura mun code ka gani sun tura sun tura code yanzu sun ce zan je ɗauko shi yanzu zan je da ɗauko. ga code ga code kana shiga sai ka shiga sai ka ɗauko shi. yawa ga shi ok wani ya gama buɗewa mu gani. yawa ga code daga nan gurin za ka gan shi a nan gurin gashi nan OTP sai ka yi kwafi sa yawa sai ka yi kwafi sa yanzu. Na yi kwafi sa yawa sai na koma sai na koma kan shi. Sai komo ka idan ka dawo sai ka zo sai ka yi posting ɗinsa a nan gurin. misali okay nan sai kai posting ɗinsa a nan sai kuma sai ka taɓa nan gurin sai ka mai da shi ya koma Najeriya ƙasar ka sai ka sauran cika sauran guraren wa kun gani gashi yadda za ka cike su za ga suna biyu kaɗai suke amfani da su ko suna biyu kaɗai suke amfani da shi ma'ana suna biyu wanda ke da suna uku sai sa sunan farko da sunan ƙarshe so nan za ka saka password ɗinka sai ka sa in san samu ne ka sa strong password sai ka yi confirming a nan gurin sai nan gurin affiliate court shine ma'ana kamar a matsayin ka ce referral court shine za ka yi posting ɗinsa a nan gurin zan aje referral court ɗin da description na bidiyon da kuma kan gurgur mu insha Allah sai nan gurin abinda suke nufi nan kawai ka saka wani suna ne wanda yake musamman ko ka maimaita sunan ka kawai normal a gurin ko kuma ka sa wani sunan daban normal ka gani kamar na sa masu abban salafi a gurin ga shi kenan kawai ko kuma ka wannan sai nan gurin ka taba giri sai kuma ka na sign off a na tuna wanda ke da suna uku zai isa sunan tsakiyar kawai a nan gurin shikenan ko kuma ka sa sunan ɗanka ko sunan wani shi shikenan ka wuce wurin yawa abin da na tsallake ban faɗi maku ba bayan kawo wata wannan za ga sun saka maka a wasu passphrase guda goma sha biyu za ka rubuta su to saboda passphrase security ne yasa na tsallake su ban bari su kun gani ba to yanzu bayan nan gurin za ka zo nan kaga an saka claim your airdrop and enjoy reward to ya ga sai ka taɓa nan gurin kilomin sai yi kilomin ɗin airdrop ɗin da za su baka na yanzu sannan kuma yawa sai na gaba nan gurin da suka sa how to claim airdrop ɗin sai suka sa misali enter your uh, okay register on WVC mine app gashi ta muka yanzu sannan suka ce step 2 kuma follow our social media page sai ka za ka mun shiga yanzu za gani page na social media za mu yi following ɗinsu gaba ɗaya sannan sai na uku get to WC coin in your mine wallet za ka samu wannan coin din guda biyu a kan wannan wallet din taka ta mining din zuba rana danna kan claiming din mu gani gani gashi za ka fara misali na farko za ka yi downloading din shi download bcs tin and sign off za ka yi download na ita wannan exchanger kuma ya kai sign off sai kuma ka zo nan sai ka yi ah, join ɗinsu na telegram sai kuma ka yi channel ɗinsu na youtube sai kuma duk inda ka shiga kowanne za su yi ma good good bara mu fara da wannan ɗin Kunga ita ma gata za ka zo kai downloading ɗin exchanges normal exchanger ɗinsu ta ka gama register ɗin ka sigo haka normal eh, idan har ba ga balas ɗinka ka anan gurin ba sun ba guda biyu to za ka sai dai ƙara taɓa nan gurin da aka sa claim airdrop ɗin to idan ka taɓa shi za ka ci gaba da joining ɗin ko da misali a ce ka fara jona ɗin sai ka ɗan manta sai ka dawo sai ka taɓa shi na ƙara taba haka za ka gani to kun ga ni na nan ina da ɗan ishu na shi abin da ya shafi eh, yake a ah, play store din na ga yaƙi sauka noma ina ga wayar ta ta cika sosai na goge wani abu to bara mu tafi wannan na telegram gani shi ya zai yi to gashi na telegram na yi to sun ma wannan da cike su wannan daga baya na yi sa daga baya yawwa kaga da kaga zama sai ka zo ka taba nan gurin in dai ka gama wannan taxas din sai ka zo ka taba nan gurin sai kuma ka danna submitin shikenan za ka dan jira kaɗan za su saka maka guda biyu bayan su saka maka kuma sai ka zo sai ka zo nan gurin nan ne ake kunna mining din in ka taba nan gurin za ka kunna mining in kuma ka shigo nan ah, za ka yi staking ɗinsa gashi za ka shigo ka staking nan gurin yawa afuwa na samu na cika. So don karni sai ka taba nan gurin bayan ka yi haka din Bayan ka zo sai ka, bayan ka ga duka cike wannan taktas din sai kuma ka yi submitting. Suna maka magana nan gurin kana tabbatar masu cewa duk task ɗinnan nan da aka bukaci ka yi ka Idan aka samu ron ɗaya to ba za a baka wannan airdrop ɗin ba sai ka yi submitting. Yau kuna ganin fatan kun gani yanzu gashi an bani coin ɗin guda biyu wanda adadinsa ya kai dala huɗu da dubu kaza kaɗan kaɗan. To yanzu abin da ya rage gaba zan iya zuwa kuna kunna mining sannan kuma zan iya yin staking yanzu abin da suka samu. To bari na yi staking ɗin yanzu ku gani gashi nan zan yi staking ga suka ce guda nawa za ka yi staking ɗin ko? misali your wallet ga wallet dina nan ga maximum staking ɗin mutum zai iya yi guda guda goma to yanzu ina da guda biyu available balance ina to yanzu sai na sa guda biyun a nan gurin ga kuma sai na sa na saka guda biyu complete sun wanda zan yi staking din sai na sa submitting gashi zan yi submitting ga gadar kasa 0.30 gashi nan ok to haka in yi maka haka no kai tsaye to bara ok network ne haka bari na kara dannawa network ne so la. to anan ya mutum zai yi staking din in ya zo normal ko available balance insta zai yi staking anan gurin to barana koma ba ya wato sai kuma barana gwada dan ah, wannan ah, mining din ok sai ka yi activation nan gurin to to barana da ba activation din sai ka kunna mining din to ok to eh price din ne bai ba amma zai kai shi ma staking din sai kuma misali kuma ba ta nan ba za ka iya zuwa nan gurin kan wallet din nan sai ka danna sannan misali idan ka duba nan gurin nan gurin community inda ake da shi a yanzu a 24 hours sun samu community members new members mutum 29,900 ga adadin total supplies ok total members of ga sunan mutum 34,000 ga total ɗin sunan kuma gaba da suka sami yanin ɗin coin ɗin nan kuma adadin wanda aka yi staking a yanzu a yin staking ɗin guda 486,600 ga shi a nan ga members ɗin yin sai ka nan kan wallet din sai na shiga ta nan za ka iya shigowa ta kan wallet idan ka shigo za ka iya zuwa nan ka ga shi nan credit inda aka samu an samu guda biyu ta guda biyu na airdrop inda na samu a yanzu so za ka iya zuwa sai ka ja shi haka nan gurin sai ka zo kan on staking din nan in ka zo kan on stake kaga ka zo kan on stake kaga ok babu kaga ya sai sa da stake in sun sa stake ok shi ma babu ne amma wancan dai so wannan da ya takaice dai kenan kowa zai yi tukunna so kafin mu karasa nazari da sauran abubuwa na abubuwan kafin network network din na wani a yanzu za ga cewa inda kun duba a sama za ga network din hawa da sauka yake yi network yana hawa da sauka eh to ina ga ko kuma idan za ka ɗauko rufar kuɗin ka gashi na anan gurin sai ka zo ka ɗauka sai ka yi forwarding ɗinsa sai ka tura shi inda yake so ka tura za ka yi mutane forwarding ɗinsa sai abin da na manta idan za ka turo za ka siyo a shi esen da tasu za ka yi staking za ka yi taɓa nan gurin in ka siya shi a can sai ka zo ka taɓa nan in ka taɓa shi za ka zo sai ka danna deposit ɗin nan gurin in ka na deposit sai ka zo za ka yi kwafi din wallet address ɗinka sai ka je ka ɗauko big 20 na dama network ɗin nasu sai ka zo ka turo kai tsaye ko kuma za ka zo za ka iya sa amount ɗin abin da za ka turo bayan ka sa ka turo transaction hash in ka idan ka ga bakashin bai zo da wuri ba kenan to wannan a takaice kenan yawa sai dai kuma muna ƙara roƙo ga wanda suke baki a wannan youtube channel namu mai albarka da su yi mana subscribing subhanallah mana subscribing da danna mana alama ƙararra akan videos videos inda muke ɗaurawa ga sunan kala kala na suke magana akan koyarwa da kuma abubuwa wanda suke na mining da airdrop masu inganci ga sunan canal din namu nan mai suna Musa Wali Global Crypto muna ma kowa da kowa fata alkhairi Allah kuma ya sa mu dace Allah ya sa mu cin more waɗannan abubuwa da muke yi cikin sauki assalamu alaikum